إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin daren talata 21 ga watan muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1448 wanda ya daidai da shida ga watan yuni shekara ta 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga lajima road angwari nijari kaduna wadda ta tamu ta Najeriya. muna gudanar da karatun wannan littafi i'tiqadu salaf fi ithbat at-taklif bayna al-insi wal-jinni wash-shayatin wa nafyu an-nubuwwati war-risalati anhu muka kwana a makon da ya gabata a shafi na hamsin da uku a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na goma sha hudu za mu tashi a shafi na hamsin da hudu malam ya ce alfaslul fasali na biyar a cikin wannan littafi i'tiqadu salafil umma في الإيمان بدخول الجنة بدخول الجن wajen yin imani cewa aljani zai shiga aljanna kamar yadda ɗan adam zai shiga saboda a baya mun karanta saɓanin da malaman musulunci suka samu shin aljanu na shiga aljanna ko basa shiga to wannan aƙida ce ta ahlus sunna jama'a ka yadda cewa aljani zai shiga aljanna kamar yadda ɗan adam ma zai shiga aljanna malin ya ce ikhtalafa ahlul ilmi min salafi ala dukhul al-jinn jannata ila thalathati aqwalin kattali ma ilimi daga cikin magabata sun sami saɓani an ƙara wa juna ilimi akan shigan aljanu aljanna zuwa zantuttuka guda uku su ne kamar haka alƙaunul awwal magana ta farko annahum yadkhulunaha kama yadkhuluha al-insu su al ƙiyama. magana ta farko wasu daga cikin magabata sun ce aljanu na shiga aljanna kamar yadda ɗan adam ke shiga aljanna wannan ita ce magana ta farko daga cikin zantuttukan magabata alƙaunus Sani magana ta biyu anna mu'mini aljin la yadkhulunaha wa innama yujaruna من النار فقط يجارون من النار magana ta biyu suka ce anna mu'mini aljin mu'minai na aljanu la yadkhulunaha suka ce wai ba sa shiga aljanna wa innama yujarawna minan nar ana tsiratar da su ne daga wuta kawai shine yujarawna minan nar faqat suka ce ana tsiratar da su ne daga wuta kawai wannan ita ce magana ta biyu alqawlu thalith magana ta uku annahum la yadkhulunaha li'annahum min dhurriyyati iblis magana ta uku suka ce aljanu ba sa ma shiga aljanna kwata-kwata me dalilinsu suka ce saboda suna daga cikin zurriyan shedan ana ganewa wa zurriyatu iblis la yadkhulunaha zurriyar shedan kuwa ba sa taba shiga aljanna kaga yanzu an samu maganganu guda na uku magana ta farko suka ce za su shiga aljanna yadda mutane ke shiga aljanna magana ta biyu suka ce ba za a shigar da su aljanna ba amma za a tsiratar da su daga azabar wuta magana ta uku suka ce ma a tafau aljanu ma kwata-kwata ba za su shiga aljanna ba ne dalilinsu suka ce ai saboda su zurriyan iblis ne to tun da su zurriyan iblis ne ba za su shiga aljanna ba malam yace wa sababu ikhtilafihim hadha dalilin sabanin nan da aka samu daga cikin malaman musulunci huwa al-ayatu al-qur'aniyatu allati ja'at bi ihtimalatin fiha ala aqwalihim wa hiya kattali dalilin da yasa suka tsara wa juna ilimi malaman musulunci huwa al-ayatu quraniyatu su ne ayoyi na alƙur'ani allati ja'at wanda suka zo bi ihtimalatin da yiwuwar shine ihtimal zai iya ɗaukan kaza zai iya ɗaukan akasinsa ihtimalatin fiha ala aqwalihim ayoyin da za su iya ɗaukan ma'ana akasin abinda zahirin ayat take akan zantuttukan da suka yi wahiya kal tali ayoyin su ne kamar haka qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki da yace ya qaumana ajibu da'i Allah jinnu nasibin wanda suka ji manzon Allah yana karanta suratul sajda ranan juma'a sallan asbahi da suka zo wucewa lokacin da manzan Allah aka mai roɗi a fa'if yana dawa da shi da zaidu sai sallan asbahi ta riske shi ya shiga cikin wani gona suna sallah da suka zo wucewa su tara ne suka ji manzan Allah na karatu kwano an situ sai suka ce jama'a ku yi shuru lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya idar da sallan falamma qudiya a yayin da ya idar wallau ila qaumihim munzirin sai suka juya zuwa ga mutanensu suna musu gargadi qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al wa ila tariqin mustaqim suka ce ya ku mutanenmu aljanu kenan ko mun ji wani littafi da aka saukar da shi bayan annabi Musa yana gaskata abin da ke gaba gare shi kuma wannan littafin yana shiryarwa zuwa gaskiya kuma zuwa ga tafarki mai tsake to shine sai suka ce ya qaumana shine muhallin shahid anan ajibu da'i Allah ya ku mutanen mu ku amsa kiran Allah wa aminu bihi ku imani da Allah yaghfir lakum in kuka yi imani da Allah zai gafarta muku min zunubikum zunubanku wa yujirkum min azabin alim kuma zai tsiratar da ku daga azaba mai radadi to wannan gabar kaga dama malam yace uh, ayatun qur'aniya allati ja'at bi ihtimalatin ihtimalin sai suka ce to shine magana ta biyu anan أن مؤمني الجن لا يدخلونها وإنما يجارون من النار za a tsiratar da su kawai daga wuta sai suka kafa hujja da wannan ayar ana ma. tunda ya ce wayu jirkum min azabin alim suka ce me dalili suka ce in aka tsiratar da su daga azaba ai ba a faɗi sakamakon inda za a sa su ba to tunda ba a faɗi inda za a sa su ba kenan su ba su shiga aljanna ba ba tare da sun kalli wasu ayoyi da ke wasu surori da Allah ya yi magana a kan cewa za su shiga aljannan ba kawai sai suka kafa hujja da wannan aya gane Allah ya ce wa man la yujib iya Allah a bisa harshen aljanu wanda suke wa junansu nasiha jinnu nasibin suka ce duk wanda bai amsa kiran Allah ba falaisa bi mu'jizin fil wannan fa yi buwaye Allah a doron ƙasa ba walaysa lahu min dunihi auliya kuma ba yi da majibinta al'amuransa koma bayan Allah ba wanda ya isa jibinci al'amarinsa ba Allah ba ula'ika irin wa'annan mutanen fi dalalin mubin suna cikin bata bayyananna saboda haka sai a cikin nan Allah bai faɗi sakamako ba kaga ba tare da sun kalli ayoyin da ke cikin suratul rahman ba Allah ce wali man khafa maqama rabbih jannatan fa bi ayi ala rabbikuma tukadziban kaga Allah yana maganan siyaki da mutun da aljanu ne kuma yayi magana akwai aljanna guda biyu wa qawluhu ta'ala da kuma faɗin Allah maɗaukaki daga cikin ayoyin da suka kafa hujja da shi kaga wannan shine magana ta biyu suka kafa hujja da shi waja'alnaha rujuman lishayatin Allah ya ce wala qad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha tabbas mun ƙawata sararin samaniya ta duniya da fitulu su ne wa'annan taurarin sai Allah ce wa ja'alnaha rujuman lishayatin muka sanya wa'annan taurarin yula abin jifa ga shedanu wa a'tadna lahum azabar sa'ir kuma muka tanadan musu azabar wutar sa'ir to da wannan ayar alƙaulu salis suka kafa hujja da shi suka ce shi ne magana annahum la ya ha li'annahum min zurriyati iblis suka ce ai aljanu tsatsan iblisu ne kuma iblisu ai Allah ya ce ukhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'nati ila yawmiddin saboda haka ba za su shiga aljanna ba Allah ya ce wa a'tadna lahum azabar sa'ir kuma mun tattalin musu azabar wutar sa'ir kaga wannan ayar raddi ne ga mu'tazila wanda suka ce babu wutan jahannama sai ranar tashin alkiyama Allah zai halici wuta abinda aka tattale ta kaga akwai ta kenan ko su sun ce babu ita kuma in aka yi tafiya wani lokaci za ta kare bi ma'ana za ta narke wutan za ta narke za ta zo a nene ta a rasa to kaga ayoyin da suke maganan khalidi na fiha abada kaga an kareta suke da hadisai ingantattu da suka zo akan haka wa qawluhu ta'ala da kuma fadan Allah madaukaki da yace wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun lallai aljanu jinnu nasibin a cikin suratul jin suka ce wa anna minnal muslimuna lalle a cikin mu mu aljanu akwai waɗanda suka miƙa wuya zuwa ga al'amarin Allah suka musulunta wa minnal qasituna akwai kuma waɗanda suka karkace suka kibin dokar Allah faman aslama duk wanda ya musulunta fa ulaika taharraw rashada wanda ya musulunta shine mutumin da ya kintaci shirya ko kuma ya kirdadi shirya wa ammal qasituna suka ce wa'anda suka karkace suka kibin musulunci fakanu li jahannama hafaba su makamashi ne na wutan jahannama suka ce to wannan ya nuna ita ce maganar malaman da suka kafa hujjata uku cewa inna in annahum la yadkhulunaha li'annahum min dhurriyyati iblis wa dhurriyyatu iblis la yadkhulunaha wannan ayar tana daga ciki to amma kuma wannan ayar hujja ce akan su saboda ya ce wa amma alqasituna fa kanu li jahannama hatara kun kuma da yake wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun sai ce faman aslama wanda ya musulunta fa'ula'ika ta harrau rashada su ne suka kintaci shirya to wanda kuma ya kintaci shirya ka game bai bata ba kuma wanda bai bata ba ka game zai shiga aljanna kenan ana fahimta wa amma alqasitu fa kanu li jahannama haka ba. Wa'anda suka karkace suka kibin musulunci to su makamashi ne na wutar jahannama mafhumul mukhalafa wa'anda suke musulmai kuwa lam yakunu min min hasabi jahannam su ba za su zama makamashin wutan jahannama ba to kaga ita ce wanda magana ta biyu suka kafa hujja da ita ana ganewa shine anna mu'mini aljin la yadkhulunaha wa innama minan nar ana ganewa faqat suka ce wannan magana wa qawluhu ta'ala da kuma fadin Allah madaukaki wa likullin darajatun mimma amilu kowanne daga ciki yana da darajoji aljanna da mutum da aljani tun ayar siyakin ayar tana magana ne akan ya ma'ashar aljinni wal insi to Allah ya ce wa likullin darajatun kaga sai ya zo da annakira في سياق الإثبات Umum العموم زيادة حرف جر na kira النكرة تفيد tabbas kowanne daga cikinsu yana da darajoji a aljanna mimma amilu daga cikin aikin da ya aiwatar lokacin yana duniya wama rabbuka bi ghafilin amma ya'malun ubangijinka ba rafkananne ba ne dangane da abin da mutane da aljanu suke aiwatarwa na saba dokar Allah wannan ita ce ayar da mutanen malamai wanda suka faɗi maganan farko suka kafa hujja da ita shine annahu annahum na kama ya dukulu halittinsu yau al suka ce da aljanu da mutane za su shiga aljanna yanda mutane ke shiga aljanna ranar tashin alkiyama to sun kafa hujja da wannan ayar ana ganewa wa qawluhu ta'ala aidan sun ƙara kafa hujja da faɗin Allah maɗaukaki kuma dai wali kullin darajatun mimma amilu Allah ce kowanne daga su ai da mutane da aljanu suna da darajoji a ranar tashin kiyama na aljanna mimma amilu daga aikin da suka yi a duniya wali yuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun kuma Allah zai cika musu aikin su kaga cika musu aiki kaga kenan za a musu sakamako kenan kuma sakamako a layira shine ne immal jannata wa immal nar wali yuwaffiyahum a'malahum Allah zai cika musu ayyukansu. wa hum la yuzlamuna alhali su ba za a zalunce su ba to kenan za a ba aljanu aljanna kamar yadda aka ba wa mutane aljanna ba a cuci mutum ba kuma ba a cuci aljanni ba ana ganewa wannan ayar ta cikin suratul uh, ahqaf tana daga cikin ayoyin da wa'annan malaman suka kafa hujja da ita masu masu maganan farko cewa aljanu na shiga aljanna yanda dan adam ke shiga aljanna sai malam yace wa amsalu hadhihi al-aya fil qur'ani al-karim kathiratun wa ilayka bayanuha bit tafsir malam yace wa amsalu hadhihi al-ayatu fil qur'ani al irin wa'annan ayoyin a cikin alqur'ani mai karanci suna da yawa wa ilaika bayanuha bitafsil to ga bayananta nan a fayyace daki-daki za ka karanta ya ƙunul imamul ƙurtubiyu rahimahullahu ta'ala ƙauluhu ta'ala imamu al-ƙurtubi Allah ya ji kansa da rahama ya faɗi akan faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa yaffin lakun min zunubikum wa yujirkum min azabin alim a harshen aljanu da suke yi wa danginsa aljanu nasiha a garin madina su ne jinnu nasibin lokacin madina tana yasrib yaghfir lakum min dhunubikum Allah zai gafarta muku zunubanku wa yujirkum min azabin alim kuma zai tsiratar da ku daga azaba mai radadi wannan ita ce alqawlu thani malaman da suka tafi akan cewa aljanu muminai ba za su shiga aljanna ba amma kawai za a tsiratar da su ne daga wuta shine sai malam yace ce al-aya imamul kurtubi. Allah ya ji kansa da rahama yace wannan ayar dullu ala annal jinna kal fil amri wan tana nuni akan cewa aljanu da mutane iri ɗaya ne a umarni da hani wasawabu wal iqab da lada da ukuba ba bambanci tsakanin mutum da aljani waye faɗi wannan maganan malam yace wa qala al ya yani Albasri. imamu hasan basri shi kuma sai yace Laisali, li mu'mini aljini jinni gairu ghayru najatihim minan na. imamu hassan al shi ne wanda ya maganan ta biyu kenan ya ce mu'minan aljanu ba su da lada sakamako a lahira da ya wuce a tsiratar da su daga wuta kawai amma aljanna ba za a shigar da su ba kaga hassan al dai tabi'i ne imamu hassan al tabi'i ne wanda ya yi rayuwa da sahabbai sama da guda biyar. ya gansu sun gansa ya yi mu'amala da su sun yi mu'amala da shi haka yana gaban su imamu malik bal malamin malamin malamin imam malik ne saboda shi ya rasu shekara ta ɗari da goma bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina lokacin kuwa shi imam malik kaga an haife shi shekara ta casa'in da uku ne bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina so dududu a lokacin da ya rasu imam malik bai wuce shekara goma sha uku ba a duniya ana ganewa zuwa sha bakwai wannan hassan albasiri shi yake da wannan fahimtar cewa ba za su shiga aljanna ba amma kawai za a tsiratar da su daga wuta ya ce ya dullu alaihi ƙaunuhu ta'ala abinda ya sa imamu hassan al-basri ya faɗi wannan maganar ya lakum min zunubikum Allah ya ce zan gafarta muku daga zanabanku sai suka ce to kawai za a gafarta musu zanabai ne amma ba za a shigar da su aljanna ba wa bihi qala abu hanifata imamu abu hanifa shi ma wannan ita ce fatawarsa suna cikin malamai kashi na biyu wanda suka ce muminan aljanu ba sa shiga aljanna ana tsiratar da su ne daga wuta kawai daga ƙarshe sai a ce musu su zama turbaya shikenan wannan ita ce fatawar da suke a kai hala abu hanifa ya ce laita sawabul jinni illa an yi jarau ninan na aljanu ba su da wani sakamako na lada a lahira sai dai a tsiratar da su da wuta thumma yuqalu lahum kunu turaban mithla al sa'annan a ce musu ku zama turbaya yanda aka ce wa dabbobi kaga wannan bijimin malami ne Abu Hanifa ɗaya daga cikin manya-manyan malamai masu mazhaba guda hudu ko kaga Abu Hanifa ya girma Imam Malik da shekara goma sha uku saboda shi an haife shi shekara ta tamanin ne bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shi kuma imam malik da uku. to kaga tazararsu ai akwai tazara tsakaninsu ko amma ga fatawar da abu hanifa yake akai shi da hassan al-basri to yanzu sai a ce tun manya-manyan malamai ne suka faɗi irin wannan maganar sai a kafa hujja da su? eh? a'a saboda ne akwai dalilan da ya fi nasu ne ƙarfi an gane ba girman malancan ake duba ba ƙarfin ne hujja kuma dan an ce ba a karɓi maganarsu ba baya nuni akan an rena su an gane a fagen ilimi amana ta ilimi in an zo kan matsala wane ya ce kaza kuma ga dalilinsa wane ya ce kaza ga dalilinsa amma dalilin wane ya fi ƙarfi na wane yana da rauni saboda haka yanzu kaga da dalili aka rinjayar da maganansa ba haka kawai siddan saboda san rai ba ana ganewa to wannan shine ladabin da ake yi wa magabata in an zo tattaunawa kuma wannan shine aqidan ahlus sunna wal jamaa ala fahmi salafus salih in aka zo kan matsala za a ce malam wane ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza a kawo dalilansa sannan sai a kawo dalilan da ake ganin yafi nasa karfi sai a kafa hujja da su sannan sai a rabke maganarsa yanzu ba shi aka wulakanta ba maganarsa ne aka ce bai inganta ba saboda dalilai kaza kuma dan mun ce ba mu karɓi maganarsa ba baya nuni cewa an rena shi an gane in ba haka ba in ta haka ne da sai a ce za a karɓi maganarsa saboda suna gaba da wa'ancan suna gaba da imam malik ko amma hassan al basiri shi tabi'i ne imamu malik kuwa atba'u tabi'i ne shi shi ba tabi'i ba ne amma gashi nan maganarsa ta fi ƙarfi kuma aka ajjana wancan aka amfani da wannan ana ganewa sai malam ya ci gaba da cewa wa a akharun wasu daga cikin malamai suka ce annahum kama yu'aqabuna fil isa'ati yujazawna fil ihsani mithlu al insi wannan ita ce magana ta farko magana wasu daga cikin malamai sune masu alƙaunin awwal annahum kama yu'aqabuna fil isa'ati yadda ake yi wa aljanu ukuba saboda munatawa da suka yi wajen yi wa Allah biyayya yujazawna fil ihsani mislul in ana saka musu da kyautatawa kamar yadda aka saka wa ɗan adam idan ya kyautata wa ilaihi zahaba malikun wa shafi'iyun wa bunu abi laila wannan fatawa ita ce fatawar da imamu malik da imamu shafi'i da imamu ibnu abi laila suka tafi akanta cewa aljanu ana saka musu da aljanna kamar yadda ake saka wa ɗan adam da aljanna idan ya kyautata haka kuma idan ɗan adam ya kyautatawa wajen yi wa Allah biyayya ana masa ukuba ko to haka shi ma aljani ana masa ba yadda ake wa ɗan adam wannan ita ce fatawarwa imamu malik da imamu shafi'i da imamu ibnu Abilaila, abu wannan ita ce fatawarsu ita ce magana ta wa farko amma magana ta biyu ita ce maganar imamu abu hanifa da imamu alhassan albasri ana gane ma? oh sai malam ya ce wa bahak imamu bahak Allah ya ji kansa da rahama ya ce الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون الجنون شقاء الجنة سنة شي سنة شا يد دم أدم زي شي شا متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان سيالا تيمي فبأي آلاء ربكما تكذبان kaga yana siyakin ayat tana magana akan me mutum ne da aljani har ma Allah ce lam yaqbil kunna insun qablahum wala walajan kaga kenan ya tabbatar da matan aljanna mutum da aljani bai taba taba su ba kenan ya tabbata cewa aljanu na shiga aljanna Yadda ɗan adam ma zai shiga aljanna ba bambanci amma da yake fage ne na ilimi kowa zai kafa hujja ashe kenan ko da mutum ya kafa hujja da aya ba ta zama dalili shi sa wani zaka ji an ce malam wani ya ce kaza sai a ce a'a amma ya kafa hujja sai a ce ba daidai bane sai ka ce to ya zaa in ce malam ya kafa hujja kuma da a ce ba daidai bane kaga yanzu ga wa'annan ma ai dukkan kuma da wa kowa yake kafa hujja da aya ta alqur'ani amma an samu ayoyin da suka fi fito da maganan fili akan wa'ancan sai a ce to sai a ajiye wa'ancan saboda wa'ancan sun fi wa'ancan girma da jalala a'a fage ne na ilimi akan duba dalilai ne waye dalilinsa ya fi ƙarfi waye suka fi kusa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sahabbai amma malaman usul fiƙi suka ce ƙaunin sahabi laisa bi hujjatin idza khalafahu sahabiyun akhar maganan wani sahabi ba ta zama hujja in an samu wani sahabi ya saba masa fayunzar bainahuma sai a duba tsakaninsu ayyuhuma daliluhu aqwa fa yuqaddam a cikin su waye dalilin sa yafi karfi sai a gabatar kaga wannan sahabbai kenan to balle wanda suka zo a bayan su kaga wanda suka yi rayuwa tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan atta a fahimta a dole za su fi juna a gaban su da aka saukar da aya amma kuma ga wani ya fahimta wani bai fahimce shi yanda wancan ya fahimta ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya hau mimbari yana ba sahabbai labari yace inna abdan min abidillah khayyarahu Allah baina duniya wa baina ma inda Allah hadisin Abu Sa'id al-Khudri bayan manzan Allah ya shiga baki'a ya musu addu'a ya je wajen sabonsa da ke ubi ya musu addu'a ya zo baki'a ya musu addu'a sannan ya hau kan mimbari sai ya ce jama'a akwai wani bawan Allah daga cikin bayin Allah Allah ya ba shi zaɓi tsakanin duniya da lahira amma wannan bawan sai ya zaɓi Allah sai na bukar sai niƙe sai fashe da kuka sai ce fadaina ka bi aba'ina fadaina ka bi umma ummahatina mun fanshe ka da ma'ana iyayenmu maza da iyayenmu mata su zama fansa a gare ka ya ma'aikin Allah fata'ajjaban nas abu sa'id al-khudri yana bada labari yace duk sai mutane na ta mamaki malik siddiq ne yasa mutsa ibn abubakar innama rasul yukhbiru an 'abdin khuyira bayna ad-dunya wa bayna ma 'inda Allah ai manzo Allah na bada labarin wani bawa ne da aka bashi zaɓi tsakanin duniya da lahira faktara jiwarar rabbihi wannan bawan sai ya zaba Allah sai abu sa'id al-khudri yace fa kana as أفهم الصحابة أن هذا العبد المخير هو رسول الله yace sai dai sayyidina abubakar ya fi mu gane cewa manzo Allah yana gaya mana ne zai mutu amma mu muna ganin me zai sa sayyidina abubakar yake kuka manzo Allah ko yana ba mu labari ne amma me yasa yake kuka yace amma shi sayyidina abubakar ya fi mu gane cewa Manzan Allah yana gaya mana zai mutu ne kaga ai fahimta ne amma kaga yadda wannan ya gane ba haka wa'ancan suka gane ba ana ganewa to wannan shine gabar shine sai malam yace qala al-qushairi imam al-qushairi yace was-sahihu magana mafi inganci anna hadha mimma lam yaqa fihi bi shay'in wal ilmu inda Allah gaskiyan magana wannan yana daga cikin abin da babu wani abu da ya tabbata da shi cewa su aljanu akan cewa za a tsiratar da su ne daga wuta amma ba za su shiga aljanna ba sai ce sai dai ilimi akan wannan yana wurin Allah ƙultu sai imamu ƙurtubi ya ce qauluhu ta'ala fadin Allah da yace wali kullin darajatun mimma amilu maganar da Allah ce kowanne daga cikin mutane da aljanu suna da darajoji a aljanna saboda aikin da suka yi a duniya yadullu ala annahum yuthabuna wa yadkhuluna aljannata yana nuni akan cewa za a saka musu kuma za su shiga aljanna li'annahu qala fi aya saboda Allah ya faɗi a farkon ayar ya ma'asharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum Allah ce ya ku tarin aljanu da mutane wai shin ɗan saƙo bai zo daga cikinku ku ba yaqussuna alaikum suna gaya muku ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a haza. Shi shine ila an ƙala. har zuwa inda Allah ce Wali kullin darajatun mimma amilu kowanne daga ciki da aljanu da mutane suna da darajoji na shiga aljanna ranar tashin alkiyama sai ce wallahu a'lam Allah shine ya fi sani wannan ita ce maganar da imamu al-qurtubi ya ambata a cikin jami'u li ahkamil qur'an mutallaji na takwas shafi na 144 haka imamu ibn kasir ma ya zo da shi a cikin tafsirinsa mujallaji na bakwai shafi na ɗari uku da hudu haka imamu ibn qayyim al-jawziya a cikin zadun nasir mujallaji na uku shafi na ashirin da biyar haka imamu a ya zo da shi wato imamu shaukani a cikin fathul qadir al-jami'u bayna fannai الرواية والدراية min ilmi tafsir imamu Ibn imamu shaukani shi ma haka ya ambata a cikin tafsirinsa mujallabi na biyar shafi na ɗari uku haka ya zo a cikin aƙidatu safariniya na muhammad ahmad annabilisi a safarini sharhinsa wanda shafsala bin usaimin ya yi shafi na takwas. in ka je za ka tadda wannan bayanan a cikin wa'annan littattafan saboda yanayin lokaci sai mu tashi wal qaulur rabi' magana ta hudu daga cikin zantukan malamai kaga magana ta farko suka ce aljanu za su shiga aljanna kamar yadda mutane ke shiga kaga maganan farko kenan ita ce maganar su imam malik da imam shafi'i da ibn abi laila ko magana ta biyu su ne suka ce mu'minan aljanu ba sa shiga aljanna ana tsiratar da su ne daga wuta kawai wannan ita ce magana ta hassan al-basri da kuma wa abu hanifa sai magana ta uku suka ce kwata-kwata ma aljanu ba za su shiga aljanna ba kawai su ‘yan wuta ne ma kawai ne dalilinsu wai saboda su asalinsu tsatsan iblisu ne ana ganewa to yanzu in allah ya raya mu a majalisi na biyar sai mu tashi a akan alqaulur rabi magana ta hudu daga cikin zantuttukan da malamai suka yi kaga kowanne daga cikin su ya fitar da dalilansu da hujjoji ya kawo aya ko amma kuma ayar tana faɗin abin da suka faɗi a'a ka ji kenan kenan malam zai iya kawo aya ko hadisi kuma a ce ba haka bane dan an ce ba haka bane kuma ba rena shi bane ana fahimta Allah ya samu dace in akwai tambaya za mu amsa in babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi eh, eh. na wa'alaikun salam a a na? na E za a musu hukunci saboda Allah cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun baka bi karatun mutum daga farko ba da ta ji bayanan malamai suka yi duka akan su an gane bal ma cikin malamai akwai wanda suka ce aljanu ma suna da annabawa har ma wani ya ce akwai annabi Yusuf cikin aljanu ma <laughs> amma Yusufin aljani ba ba Yusufin mutane ba har mun karanta wannan duk a baya dalilansu an ne sai dai dalilai da ya tabbata babu wani aljani da ya tabbata cewa wato annabi ne sai dai sun yi rayuwa da annaba kuma Allah ya sa su ba annaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya turo shi ga mutane da kuma aljanu baki daya har muka karanta hadisin cewa wasu aljanu suka zo suka same shi cewa ga munan mun taru a wuri kaza a Madina muna so ka zo kai mana wa'azi manzo Allah ya je musu wa'azi wanda malaman hadisi na kiran wannan hadisin hadithu lailatul jin hadisin daren aljanu na musamman da shi da abdullahi dan mas'ud an gane saboda haka akwai hukunci a su ba shi ne Allah ce waliman khafa maqama rabbi jannatan ba wanda ji tsoron tsayawa gaba ga ubangijinsa akwai aljanna guda biyu aljannan dan adam da na aljani an gane Allah ya samu dace na'am wa alaikumus salam na'am e jinnu nasibin ana cewa aljanin dangi su manzo Allah ne ya faɗi sunansu su lokacin da abdullahi dan mas'udin suna tare da manzo Allah wani aljani ya zo ya same shi ya ce ya ma'aikin Allah mun taru a wuri kaza a madina muna so ka zo kai mana wa'azi cikin dare sai manzo Allah ya zagaye shi da layi sai ya ce wa Abdullahi dan Mas'ud kan ka fita anan sai manzo Allah ya tafi Abdullahi dan Mas'ud ya ce sai na ji kururuwa ya ce na yunkura ina so in fita sai na tuna manzo Allah ya ce kan in fita ya ce sai na hakura ya ce amma na yi bakin cikin daren gaba ki daya saboda tsoro na kada wani abu ya samu manzon Allah ya ce da manzo Allah ya dawo bayan ya gama yi wa aljanu wa'azi a nan ne suka tambaye shi me abincinmu mu aljanu musulmai manzo Allah ce duk kashin naman kashi da ni da kai muka ci a gidajenmu idan muka jefar da kashi in aljani musulmi ya dauki kashin ya ce bismillah naman da na ci ko kai ka ci in zai dawo wa aljani sai ya fi wanda ni da kai muka ci zai dawo fiye da asalin naman da ke jikin kashin sai ya ci kaga shi wannan garaba sa Allah ya bashi ko sai suka ce to me abincin dabbobin mu mu aljanu sai manzo Allah ce mai kashin dabbobin abincin dan adam shine abincin dabbobin ku shine hikimar da yasa manzo Allah ya hana mu a babun fiqhu yin tsarkin goge da kashi da kuma kashin dabba dan manzo Allah ce yazidu ikhwanukum aljin yana kara dankon soyayya ta imani tsakaninku da ɗan uwanku musulmai aljanu saboda yanzu musulmi ya ɗauka ya ce bismillah ya ga kashi ai zai jawo shinka ka haramta mai cin abin da Allah ya halatta mai to amma in bai gani ba kaga zai ji daɗi zai ce ɗan adam bai mun ƙauro ba to da ya dawo sai manzan Allah ya tambaye shi ya ce sai ya ce wa abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud ya ce wa manzo Allah ya ce na ji kururuwa ya ma'aikin Allah na yunkura zan motsa sai na tuna ka ce ka in fita manzo Allah ce da ka kuskura ka fita da sun sace ka ni da kai ba za mu ƙara zuwa ba sai dai a kiyama sahabi ba kenan ba sai ce ma za ra'aita ne ka gani sai ce inni ra'aitu rajulan aswadan na ga wani bakin mutum sai manzo Allah ce haula'i jinnu nasibin kaji da suka samu sunan sai ce wa'annan su ne aljanun nan na nasibin na dangin su da wanda suka ga manzo Allah yana karatun asubahi a gona ranar juma'a lokacin da yake dawa daga tsa'if aka mai jina-jina kansa ya fashe yana sallan asubahi to su ne suka saurari wanda Allah ya saukar da kulhu hiya a kansu ta dalilinsu sai ya ce to su ne wannan aljanin kaga ya faɗi dangantakansu su kuma wancan kawakibus sayyaratul alawi asali wani boka ne ya faɗi sunan nan wanda ake kiransa Ahmad bin Ali al-Bumi shine mutumin farko da ya fara rubutu a bokanci a musulunci sai ya ce aljanu sun rabu kashi biyu akwai kawakibus sayyaratul alawi kawakibus sayyaratul sufli yare ne na malaman mantiki an gane da malaman bokaye su ne suke wannan magana saboda a makafar da kama aka ce bu sayara mato matafiya to in ka ji an ce matafiya ba za ka yi tunanin aljanu ake magana ba kaga wanda bai sani ne sai a batar da shi to shi ne fara wannan magana amma dukansu aljanu ne shi ne a nan ne ya ce akwai rauhanai shi ne ya ce akwai rauhanai rauhanan nan kuma su ne mala'iku kaga sai ya cire su daga aljanu shi ta haka ga irin bokayen nan zaka suna ce maka ai su ba sa amfani da aljanu su da rauhanai suke amfani su kuma rauhanai sai ce ma mala'ika ne wannan mutumin shine mutumin farko da ya fara wannan kasa-kasan ya zo a karni na shida ne ba karamin guba ya fesa wa al'umman manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam galin ta nan duk ana yawo da shi a nan Najeriya Allah ya sa mu dace na'am kai ne na karshe Eh. eh su sace shi eh ya nuna aljanu na iya sace dan adam sannan kuma dalilin da zai sa su sace saba dokar manzo Allah tun da manzo Allah ce kai ya fita ko sai inda ya fita kaga kenan ya saba wa kenan ya saba manzo Allah in ko ya saba manzo Allah anything can happen shine sakon da manzo Allah yake so ya nuna eh an sace shi babu shi eh eh eh wannan akwai to wannan mai sauki ne barin baka labari ka san dai malam yusina ibi na anan akwai wata kanwar sabara'atu ita ma tana daki tana fita kai ta ganta a zamfara anan Kaduna take tana fita kai ta ganta a zamfara eh eh eh kawai sun tana fita da mamanta tana tana zaune Allah ya jika tana fita kawai ta ganta a zamfara abokinmu ne ya aure ta gane to kaga irin wannan to sai ka ce ne ai wani abin idan suna yi za ka ce almara ne in ba ka gani ba wala ba za ka yadda ba shi yasa dole ka kula da azkar da addu'o'i da manzo Allah ya karantar da kai in ba ka ba wasu abin in an gaya maka wala ba za ka yadda ba ba za ka yadda ba akwai wani mutumi da ya nuna min wani wani kofa wani abin irin wannan a gidansa wallahi wani yaron sai ta wajen ya fita kuma yaron ya fi kama jiki zungurere to da Allah ya kai mutum ya iya fita ta nan ta irin wannan wannan karfan haka boglari kuma bai ma kai wannan fadi ba kuma ta nan ya fita wa ya fitar da shi saboda yana da aljani a jikinsa a lokacin to kaga ko kansa ai ba zai iya shiga wajen ba to wani abin in ba ka gani ba ne ba za ka yadda ba Allah ya samu dace abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa wanda muke bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana da Allah da fuskokin ma wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya tausasa zukatansu ya sanya musu kaunanmu da begenmu da tausayinmu ya kasi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwarmu da addininmu Allah muke roƙo ya kame hannayensa kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dukansa ba ya Allah muna roƙon ku duk yanda zamani ya kai da tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu ɗaɗɗaure ni iyalanmu da shi mu taimakawa addininmu mu taimakawa yan uwanmu mu taimakawa danginmu mu taimakawa abokanmu na arziki mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muna roƙonka ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zurriyarsa ya Allah yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira kowa a cikin mu yana da wata bukata da yake nema na alkhairi a wurin Allah Allah ka sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa gabaki daya akwai abin da ke jin tsoron sa na sharri Allah ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu ta zo ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك